Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Na kasa ba kasawa ba, kashi na goma sha biyu. Wata uku aka yi ana wa gidan duk 'yan gyare-gyaren da ya kamata, duk da dama gidan ba shi da wani makusa. Yau a gama komai na gyaran gidan. Washe gari da Saifuddin ya zo shi da Salisu da wata zazzafin mota da ya saro ta a wannan satin, kai tsaye gidan Abdurrahman suka nufa. Nan suka haɗu baki ɗaya Saifuddin Ishaq Salisu Ahmad Warisu da Madassir suka nufi Federal lokacin suka je ganin gidan. Suna isa gidan duk suka shigar da ganin kyau da girman gidan. Gida ne mai girma wanda yake zagaye da dogayen bishiyoyin na gidajen 'yan gayu, ba kuma gajeren fulawoyi da yi wa ƙasan dogayen bishiyoyin nan ƙawanya. Sai daga cikin gidan wanda yake da wadataccen fakin lot ta gefen dama, wanda zai iya ɗaukar motoci bakwai zuwa takwas. Sai ɗan wani ɗaki mai girma wanda yake da bathroom a ciki. Sai 'yar barandar shi. Ta gefen barandar kuwa aka yi wata 'yar rumfa mai girma, in ka ganta kamar ɗaki wanda ita ma take da ban ɗaki a ciki. Cin gefen hagu kuwa bascottas ne mai ɗan girma wanda yake da ɗan madaidaicin falo. Sai bedroom kowanne da bathroom a ciki, sai ɗan ƙaramin kicin da dining area. Kana fitowa harabin gidan zaka fuskanci wani tsararren gini mai tsananin kyau da ɗaukar hankali. Daga harabin gidan wani babban korido ne wanda kuma wata ce za ta iya ratsawa ta nan ta wuce. Gefe da gefen korido ɗin duk fulawoyi ne a shuke. Kansu daidai sun yi cif cif da su sun yi kore shar. Sai kuma fitilun da ke biye da layin ɗan dagalin da a bakin shi aka zagaye fulawoyi. Tafiya mai ɗan nisa zaka yi zaka ratsa ta wani ɗan ƙariran side mai girma wanda yake ɗauke da wasu flat masu azabar kyau. Blood ɗin guda biyu ne wanda suna gab da gab da juna. Colors ɗin shi girin da yellow sai ran tsinfi. Suna da ɗan tsayi sai hanyoyin shiga zagayen fulawoyin da aka bari guda biyu. Mai ma'ana kowane fata akwai kofar shiga ta gaban barandar. Cikin round ɗin ko ta ‘yan ce bishiyar mangwaro ce wacce ba ta da tsawo sosai don wasu ganyayen ta suna taɓa fulawoyin. Sai ‘yan ƙananan fulawoyin da aka yi musu zubin zanen hat. Daga nan tsakiyar hat ɗin ko sai tattausan ciyawar grass carpet. Sai wasu tuntuntun fulawoyi da in ka gansu za ka ce kujerun zama ne. sai wani dogon karfe da kwan fitila guda biyu a jikin karfen sai kuma wani dan famfo da ke gefen wurin kusan da shi ake wa fulawoyin wurin ban ruwa sai bakin barandar mashigar faɗin duk su ma suna zagaye da fulawai Baranda irin mai faɗin nan ce murfin kofar falon kanta abin kallo ne kana shiga daga cikin wani tamfatsitsen falo ne mai girma wani daga gefen dama akwai wata kofar wanda kana shiga ciki zaka ratsa falo mai girma wanda yake da dan madaidaicin dining area sai bedroom mai girma wanda yake da babban bathroom sai kuma gefen hagun asalin babban falon da aka fara shiga wani tsan dining area ne mai girma wanda sai ka taka wasu step guda uku kafin ka wurin dining din daga nan cikin dining din gefen shi kadan wani dan corridor ne wanda gab da mashigar corridor aka wani dan wuri kamar na ajiye firji sai ta babbar kofar da ke ciki wadda take dauke da tamfatsatsen bedroom mai girma sai bathroom shi ma kato sai ɗaya gefen na cikin wurin dining area din wanda yake da kofofi uku ɗaya kofar wani dan madaidaicin ɗaki ne wanda yake da dan madaidaicin bathroom sai ɗaya kofar shi kuma dan karamin ɗaki ne babu bathroom bisa dukkan alamu sto ne sai kofar da ke gaba da shi wanda shi kuma wani tamfatsatsen kitchen ne wanda yake daga cikin kitchen din kuma akwai wata kofar da kana buɗewa baki yaɗin su ne sai dai bakin kofa an yi wani katon baranda irin da asalin mashigar babban falon sai dogon lungu da yau faɗin ƙawanya sannan sai jerin fulawoyi da fitilun da ke mamanna a jikin ginin wanda ko da daddare ne za ka kamar rana ne to shi ma ɗaya fat ɗin haka yake wannan ciki da falo da dining area ɗin ne kawai ke tsakaninsu daga nan kuma sai can cikin gidan wanda gidan sama ne mai girma kana shiga asalin wannan korido tare da habbakin kofar shiga cikin faɗin da ke kasan gidan saman ne inda gefen shi kaɗan akwai bishiyar dabino wacce take ɗugus da ita sai yawan haihuwa wani katon falo ne mai ɗauke da wani babban dining area sai wani dogon korido wanda yake ɗauke da ƙofofi biyu suna fuskantar juna bedroom ne da bathroom nasu masu girma sai kuma can gefen hagun falon kuwa wani dan matakala ne mai hawa daya wanda kofin kicin ne a wurin sai da ke mana da kicin din sai kuma wata kofar da take da girma kana budewa zaka ratsa cikin wani dan falo mai dauke da bedroom sai shimfiɗaɗɗen step din da ke tsakar falon wanda zaka hau ya ka da asalin saman wanda kana hawa saman zaka ratsa wani tambatse tsan falo mai girma wanda yake da two bedroom da dining area da kicin sai kofa ɗaya rak wanda za ta sara ka da wata ƴar baranda mai kyau wanda aka zagaye ta da karafin silba masu sheƙi wanda in kana daga cikin barandar zaka iya hango asalin tsakiyar wannan fat mai flat guda biyun nan kana daga windows ɗin falon ma za ka kalli duk abin da ke gudana tsakiyar waɗannan fat din da asalin harafin gidan sai kuma can bayan gidan saman wanda ke dauke da wani babban gadi mai tsananin sanyi wanda ke zagaye da fulawoyi da itatuwa kamar su ayaba goba dabino mangwaro tsada dinya gwanda sai bishiyar ginya sai babban swimming pool wanda ke zagaye da kujerun silba sosai wurin yake da ɗan duhu dan duhun itatuwan daga ɗan gefe kaɗan koren face guda ɗaya rak sai dai tana da matuƙar girma daga can gefe kuma akwai fili mai girma wanda za a iya tada wani fat ɗin fentin gidan white and purple ne mai tsananin kyau sai shi yake kasancewa fentin mai mai ne gidan dai masha Allah maki gani ya da idanu maso gani ya san barka sai tsarin gidan yayi mutuƙar burge su addu'a sosai suka yi tare da sa albarka suna sai fiddin tsiya wai saura a shiga babin batun aure tun da ya tara nan bafa Ali ya sa masa ranar ƙauren sauran wata ɗaya nan gaba yayin da Haiduddin ko yake ta mita wai an ja lokacin yayi yawa wai shi wallahi ya gaji dan haka zai ƙaura in ya so su biyo shi daga baya shi dai ya gaji da zaman dukku yau saura sati uku sa ƙauro sosai hidimomi suka yi fiddin ca a kan shi don ma'amud da Salisu suna samun lokacin da shi hidima Yau tun da Saifuddin ya gama abin da yake yi a kasuwa ya wuce shagonsu. Yana isa ya samu bakin shagunan cikin makil da mutane maza da mata yara da manya. Ratsawa ya gefe ya shiga cikin shagon inda Ahmad ke zaune yana ta haɗa kan kuɗaɗen cinikin da suke yi. Warasu da Mudassir ko suna ta auno da masu siyan kaɗan kaɗan. Bello ko yana ta fama da masu sari. A ɗaya sashin ko masu baro ne cike sai yara masu zuwa sarin fiyota a katon firjin da Saifuddin ya ajiye a bakin shagon wanda yawanci Ahmad ne ke kula da cinikin. matsawaye kusa da amur suka ci gaba da harhaɗa kan kuɗaɗen tare da lissafi da ware na gefen magi daban da ware na gefen kayan masarufi daban don su jarin sai fiddin ne halal ɗin shi sai kuma gefen kayan abinci bayan sun gama ne amur ya ɗago kai ya kalle cikin fidda numfashi ya ce har ka gama ne yau kai ya gida mishi tare da mishi alamu da maganar kurame ya ce na gama so ke ka zo mu je wurin kafinta nan ya gama aikin kayan kai amur ya jinjina tare da miƙewa ya ji gaban firjin ya dinga ɗaukar katon ɗin jis da ledojin fiye da yana sakawa a cikin firjin sai da ya cika su baki ɗaya ne ya dawo cikin shagon miƙa ya tare da cewa wash allah na sai kuma jiyo dan hararin Saifuddin tare da haɗe fuska sannan ya ce kai ya san na gaji ba zan iya wahalan nan ba sai kuma kalli Saifuddin da ke shi alamun kai dai rago ne bude murfin roba farin da ya dauko yi sai da ya share shi sannan ya ce hege kai kuma waye kai ka tsoron wahala gaskiya aikan shagunan nan suna mana yawa dole za a nemi sababbin ma'aikata ko da mutum biyu ne san ba mu da hutu wuni muke sunkuyawa da tashi shi yasa indire sai mu zama kamar tsofaffi masu shekaru saba'in wannan aka mutum ya ce zai aure ai matar ta ga ta kanta saifuddin ya tare da kallon ahmad ya ci gaba da cewa bari ɗauki daga kuɗin nan in zo mu tafi amma sai na biya ta GT Bank na ajiye kuɗin sai mu wuce ko? Kai ya gida mishi alamar to. A tare suka fito bakin shagon inda Kasiya Ahmad take. Shi ya fara hawa kafin sai fidin yawo, kana ya ja suka tafi. Kai tsaye GT Bank suka nufa. Tare suka shiga, bayan sun gama hidimar suka fito, dan suka kama layin bel da sabon kuɗi, inda jerin kafintocin jihar Gombe suke cike birjik. Suna isa wurin kafintan suka samu an gama komai, an kimtsa su an liƙe su cikin leda. Suna isa babban kafintan ya kira biyu daga cikin daibobin motocinsu na kwasar kaya, zuwa gidajen kwastomas ɗinsu. Suka zo suka kwashi kayan aka loda a motocin. sannan matasa uku suka shiga wanda su za su yi jeren suna gaban motocin da binsu a baya suna isa Ahmad ya sauka ya karɓi kiɗin gidan a hannun Saifuddin sannan ya buɗe musu gate ɗin ya zo ya shiga su ma suka bi bayan su daga nan suka fara shigar da kayan suna shiryawa a cikin can asalin cikin gidan Ahmad ki musu bayani da za su saka kayan don su ba su gane yaren kuramin da Saifuddin yake musu bidirin guda biyu da ke cikin falon da ke ƙasa suka fara kimtsawa suka kafa gadajen tare da durowoyin da miros ɗin sai kuma suka dawo cikin falon suka kimtsa lintsima lintsiman kujerunsu masu kama da ƙirar royal sai dining table mai azabar kyau da suka shirya a dining area sai da suka gama kimtsa falo sannan suka shiga ɗaya kofar da za ta sara ka da ɗan ƙaramin falo da bedroom nan gado da durowa suka kafa falo kuma suka bar ba komai sai kuma suka haura sama can suna shiga falo bedroom ɗin da ke hannun dama suka shiga nan suka kafa gado da durowa da duk sauran kayan gado sannan suka dawo falon nan suka samu amadu ya fito da duk sauran kayayyakin da suka saya suka tara a ɗaya bedroom ɗin kamar su kayan carpet labulaye sai zannuwan gadaje da tv firji da dai sauran kayan wuta daga falon sama suka fara saka labulaye masu azabar kyau da sheki kalas pink and white haka ma kujerun da carpet ɗin bedroom inda suka kafa gado suka shiga dan ma suka saka labulayen masu kalar ja da fari zanin gado ma ja da fari sai kafet shi ma red and white suka gama kintsa komai sannan suka dawo falo suka ajiye dan madaidaicin firiji a cikin dining area wanda shi bai samu damar samun dining table ba sai katin TV da suka manna a falo daga nan suka sako kasa suka gama shirya komai inda kalan labule da kafet suke white and purple sai TV da firiji suka ajiye komai a mazaunin sa sai kuma suka shiga dan karamin falo dan ma suka makala tattausan kafet a tsakiyar falo sannan suka liƙe TV a jikin bango daga nan kuma suka shiga cikin kitchen din suka shirya durowin kicin ɗin na sama da na ƙasa sannan suka cicci bokalin kwalangar suka zo suka sashi a mazauninsa suka haɗa masakalin sink da bakin famfo sosai kicin ɗin yayi kyau sosai gidan yayi kyau komai yayi ras daga nan sai fidin ya biya su kuɗin su kana ya sallame su sannan suka dawo falo suka zauna shi da Amadu bisa kujerun suka zube suna shakar kamshin sabon fenti da kamshin sabbin kayan ɗaki inda ya haɗe ya zama da daɗin kamshi Ahmad ne ya miƙa tare da cewa masha Allah gida yayi kyau sosai sai dai na san Hayatuddin zai mita an sa mishi karamin TV a dan karamin falon Murmushi sai bidin yi tare da yin alamu, ai zai fishi kam, don zai ce ban sa shi kujeru a falon ba. Dare Amri tare da zaruwar shi da ke taringin, da sauri daga ganin Salisu ke kiran shi. Hello Salisu ya kake? Lafiya lau Amri ya kasuwa? Alhamdulillah ya naka kasuwa. Lafiya kalau wallahi. Ina kake ne na zo shagon ku ban same ka ba. Gyara kunce shi tare da cewa, muna gidan Saifuddin, da zan ta kiran ka baka fikin kwal. Numfashi Salisu ya fisar tare da cewa, to ga nan zuwa ku jira ni, to sai ka zo ciwar Ahmad. Har zai tsaye kiran sai kuma ya ce, kana ina ni yanzu? Ina nan cikin shagon ku. yau to ta mana da ɗan abin sanyi sannan ka dan biya ta tashan duku ka biya abu bikiri ka siyo mana abin da zamu ci don wallahi ni yunwa nake ji dariya salisu ya sannan ya ce to ba matsala a cici ci baki ba asarar gaya kawai yana faɗin haka ya katse kiran sannan ya juya kalmar dasar da ke dariya don yana jiwo magana ahmad kaɗan kaɗan sai kuma nuna warsa da idanu ya ce ni da ahmad ci kamar gara amma ba ma ƙiba ga ugawarsu ko yana taimakon shi ka'idar ci amma a banza sai zuba ƙiba yake yi hararar shuwar sai tare da cewa kar ka dami yaro ni ma zan sace dariya suka baki ɗaya sannan salisu ya ce Yawa ina son buhun shinkafa biyu, sai buhun semo da katon ɗin supageti, da makaroni da indomi. Sai buhun semo da katon ɗin spaghetti da makaroni da indomi ɗaya ɗaya. Sai kuma mai manja magi ga fulawa. Bello ne da ke tsaye ta waje ya ce, to an gama, wani sa mishi lissafin kuɗin da zai bada. To Waris ya ce kana yajin janyo kwakuleta da ke gaban shi, ya fara haɗa lissafin. Yayin da tuni shi ko Bello ya haɗa kayan duka, sannan wari sai ya faɗi lissafin. Nan take biya kuɗin, sannan kira 'yan baro guda biyu suka kwashi kayan suka fita. Suna zuwa inda ya fakin ɗin motar shi ya buɗe motar, kana ya loda kayan, daga nan ya sallami yaran suka tafi shi kuma shiga mota ya ja ya tafi da rid abu bikiri ya nufa ya sai musu abin da za su ci kana ya shiga cikin federal low cost yana isa ya kira ahmad ya zo ya buɗe mishi gate sannan ya shiga da motar daga nan ya buɗe buɗe motar suka fara jidar kayayyakin suka yi ta shigarwa cikin store din falon da aka gyara sosai ahmad ya ji daɗin kawaicin da salisu wa saifuddin shi ma kanshi saifuddin mutuncin salisu ya ƙara a idanun shi duk da ba shi da matsalar kayan abinci amma ya ji daɗin kyautar nan suka ce suka sha sai bayan sallar la'asar suka fito suna fitowa gidan alhaji kabiru suka shiga nan suka sa sa'a samun shi a harafin gidan shi na shirin fita bayan sun gaisa ne ciwo saifuddin ya kamata ka sami gadin da zai zauna a gidan nan dan barin gidan haka ba mai gadi bai yi ba kai saifuddin ya gida mishi alamun za a yi hakan shi ko alhaji kabiru buzayen da ke zaune can haraba gidan shi ya nuna musu wani dan madidicin dattijo da ke tsakanin su kana ya ce ga wannan dattijon yana da kirki dama shine a gidan kawar masu gidan ne yasa sani ce ya dawo nan kafin a sami mai daukar shi cikin gamsuwa amuri ce to shikenan ba matsala kawai koma can ya ci gaba da aikin shi cikin jin daɗin nutsuwar yaran alhaji kabiru ya musu bayanin kuɗin da ake biyan shi sun amince da za a biya shi hakan nan da ke kwashi kayan shi ya koma gidan akan za a riƙa shi abinci daga gidan Alhaji Kabiru kafin su ummi su ƙauro. Shirye-shiryen ƙaura fa yakan kama. Babba Ali ya kwashi ɗalibansa suka je suka yi kwana uku a gidan suna sauka karatun Alƙur'ani. Bayan sun gama suka dawo gida, sannan Abdulrahman ko ta fara shirya musu walimar ƙaura. Raihana ma da Saminu ta sun baro da zuwa Gombe don a yi ƙauran a idanunsu. Imran ko shi da kanshi je gidajen abokanan shi ya gayyace su, su zo tarba abokinsa Badiki. Saifuddin ku ya sanar wa abokan shi, Jabir Hisham Ibrahim da dai sauransu. A dukuku Antini da sai kuka take yi don ta san za ta yi Dan rabuwa da ummi da yaranta zai shiga jikinta. haka ma ku gwada da maman Ahmad sai kukan ƙauren suke yi. Ranar ƙauren su ya kama Juma'a, ‘yan uwa da abokan arziki da maƙota duk sun yi ummi da ahalin tarakiya, suna masu kiwon rabuwa da juna. A nan gwamma ko sun samu taron iyayen abokan Saifuddin da Hayatuddin, sai Addarahama da maƙotanta da ‘yan tsirarin ƙawayen da ta saba da su. Iyayen Jabir Hisham Ibrahim Suleiman, kakan Zakariya da matar Alhaji Kabiru duk sun zo. An yi walima lafiya, ummi ta shiga ran matan, dan tana da sikin fuska da mutunta mutane. Bayan kwana 22 da ƙauransu, duk baƙi sun tafi sai ummi da yaranta da sabon gida da sabuwar rayuwa. sauri sauri hayat din ya fita daga cikin dan karamin falon shi gaban ummi ya zo na wata rayuwa yake yanke mata farce fuska dan suke tare da cewa ni wallahi a matsanake a gidan nan an wani lika na wannan kurkukun sai din kamar yaro kuma ko share min dakin maraliya ba ta yi sai abin mun komai a hargitsi tsaki raliya ta ja tare da cewa ai ni ba mai ka bace da zaka hargitsa komai kashe ni in gyara maka harara ya watsa mata tare da cewa to ni mace ce ni da zan yi shara ita ne ummi idanu ta zama musu inda sabuwa ita ta saba da tsamar raliya da da dan koran faru murmushi ta jin raliya na cewa eh baka iya kimtsa kanka da kayanka ba amma ka iya sabu wando ka tsallake ka bashi a tsakiyar falon dan ga isa shi kai kana da raliya baiwa mai maka tattara faruk ne mike tare da cewa to ai na jin bacci ne lokacin shi yasa tura baki dai kana ta share su shi kuwa ya tuddin mai da hankali shi kan ummi cikin lallaba ta ce ummi kin yi wa hamma sai fiddin batun sauyin makarantar da zai yi manne kai ta gida mishi kana ta ce eh na gaya mishi ya ce zai bincika makarantar da ta dace da ku ido ya kashe faruk sannan ya kara matso ummi cikin sanyin lafazi ya ce ba na gaya miki cewa akwai wata sabon makaranta matrix nan bayan mu akan hanya gabda cross mai kallon hanyar fce makarantar tana da kyau ki ce masa ya sa ma'ana kin ga kusa da gida ne ko a kafa mu je ko faru? eh mana kin ga kun da bamu kuɗin mashin da sauri raliya ta miƙe kallon tara saura kwata ta yi musu tare da cewa kan bala'i wanda makarantar da sai yaran manya makarantar da sai dai dan talaka ya gani da ido shine za ku ce ita kuke son hamsa fitin ya saka ku ko tausayin shi ma ku ba kwaji ya gun yara da girman kai da san ƙarya da baba tab lalle aiki ya same ku yasin ummi kake da za su talauta miki da da sauri ta kauce ganin hayatu dunya kai mata duka ɗakin da ke fuskantar ɗakin ummi ta shige da gudu tana masa dariyar mugunta shi kuwa hayattudin waye shi ya zaro ya amsa kiran imran wanda ya zo don ɗaukar hayattudin su je gidan su zakariya don gaida kakashi da ta faɗi ta gurɗe a hannu bayan imran ya shigo sun gaisa da ummi sai suka sallame da suka fito a bakin gida suka ɗan tsaya wurin babu buzu cikin yanayin sun fara sabawa da shi suka ce babu bari mu je gidan su zakariya murmushi ya tare da cewa auho ku ce wanda ya ce zai bani kakashin aura ina son ku?" cikin shakiyanci imran ya ce yauwa to ita za mu je dubowa me za ka kawo mu kai mata Gore ya fito cikin aljihuri riga irin gara gana kan nan na buzaye. Ya mika wa Hayatul su tare da cewa, to gashi shau kai mata wannan. Afidar ya suka sa sannan suka amsa suka tafi. Gidan su Ismail suka biya sannan suka nufi hanyar da za ta sada su da Ceceniya, kasancewa ba nisa sosai tsakaninsu. Suna isa Zakariya na jin murya sai fito da sauri. Yana isa inda suke ba su hannu suka tafa tare da murmushi. Suna cikin haka suka ji wata zazzaƙa murya mai daɗin sauraro cikin ɗaga murya take cewa, Zakariya, Zakariya, Zakariya wallahi bana sare ka zo ka bani wayata. cikin daga murya zakariya ya ce an ƙi a bada ɗin uwan masifa ƙarfin ki ya kwata miki aikin kawai ki ba dama mutum ya taɓa ki sai ki ta rashin mutunci dariya imran yi tare da cewa ya san yau sai mun zuƙe cajin ki daidai lokacin da fito daga ganin ta yayin zakariya ce dan suna ɗan kama kyakkyawa ce ajin farko tana da cikar sura ita ta zuba wa hayatin da ke kallon ta tare da cewa wannan ita ma irin raliya ce ko sai higin masifa zakariya ne ya dariya tare da cewa haka suke dan sun samu sun fi mu da shekaru uku zuwa hudu kacal sai suke ji kamar su ne suka haife mu da sauri ta isa ta warce da ke hannun imran kana ta ce ya eh, ku kawai masu jajayen fuskoki cikin tsaye zakari ya ce shi ma samu ne kina bakin ciki da jar fatar tamu tsaki ta ja tare da cewa hauka kawai me abin jin haushi duk kun yi kala zabiya kuma dai ba ku fi ni fari ba ya imrani ya sannan ya ce ke dai dama kina bakin ciki a ce Zakariya ya fi ki kyau juyawa ta tana cewa a ina ka taba kan namiji ya fi mace kyau cikin sauri din ya sha gaban ta tare da cewa ya san namiji ya fi mace kyau kin ganki duk da kinki har masifatin ina ya fi ki kyau in kin ganshi ki da kanki zaki hakan bata bi kansa ba ta shiga cikin falo inda kaka suke kwance tana taraki bayan da suka bi da sauransu suna shiga suka gaida kaka sannan suka zauna gefenta cikin kula ta ce ibrahim ya gida ba tare da ya juya ya kalle ta bai ce lafiya lau alhamdulillah mama ta ce in gaida ki da jiki ina amsawa ta bashi amsa tare da juyawa tana kallon hayata da yake nuna zakariya a bawayar shi ta ce kai hayata hankalinka duk yana kan waya umman ka tana lafiya ko still idan shi na kan waya da ce. na ce miki daina ce min hayatu ki cika min suna na hayatu din ko kuma ki ce din in ko hayatun ke san faɗi to ki ce hayat da riyab wannan nan ta gani da tsohon nan ke ta buga mishi harara Ismail ma da babu bakin magana sai murmushi yake yi. Imran ma tari yayi dan ya ji tare budurwar ne shi yasa shi kallon inda take. Dago kan suka yi su ma suka kalli su jin dariyar ta yi yawa. Zakariyan ne da baki ya ce, "Haba dai ina, ai wannan kallo sai ya razana mu. Dan Allah ki rage idanunki." Sai kuma Kali ya tashi cikin sigar tsokana ya ce, "Ki a shiga wacce ta bata ki da kurukurin idanu ba mu ankara ba." Jin haka ai yasa ta yi kukan shi ya zage ta mai kurukurin idanu. Ita kuwa inna baki ta tabe tare da cewa, "Wannan dokoki na kiran sunan ka ai sai 'yan boko. Ni ba abin da ya sha min kai hayar zan kira ka." Dariya yi sosai jin Imran na ce mata, to inna ba sai mu shigar da ke makarantar ba mu samu ki haddace sunan badiki shi ko zakariya sanin bayan shi inna take bi yasa ya miƙe yana tarfawa yayin tashi tsiya ganin inda ta ki kula ta yasa ta sunkuyo ta zarhan ban ɗinta tare da mukullin motar ta dake gefen jakar cikin jin haushi ta ce ya ba zan zauna a gidan nan ba zan koma gida haka kawai a turan dan zo in taimaka miki tun kin gurɗe kuma kina ganin jikin ki na ni da kin fi son shi ba za ki mishi faɗa ba cikin sababi irin na tsofaffi masu zafi ta ce ki tafi mana kada Allah ya sa ki zauna don ubanki ai ban ne kira ki ba ni da mazahira nace a turo min dan ita ce mai mutunci amma tunda kika ce ba za ki zauna ba ni ko yanzu zan kira babanku kina komawa za ki dawo ki asaran man motar ki kawai bata bata kan magana tsoho bata fice ta suna fitowa tana shiga motar tata tana shirin barin harafar dan karamin gidan hayatu ne saurin daga murya tare da cewa kada fa ki manta kina da tambarin L ya san ki kula kada ki je ki ta tambola a titi ura ta fide su da shi kana ta cewa ta daga gidan alhamdulillah to in zakar gida anan zamu kwana ku cigaba da hakurin kasancewa da ni ku cigaba da like comment da ra'ayin tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika Ku ci gaba da taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.